an kammala taron ƙasa da ƙasa a kan yaƙi da ta'addanci da shugaba muhammadu buhari ya halarta a ƙasar jordan inda ya ce babu shakka miyagun kalamai da miyagun wa'azi da waɗansu malamai suke yi na gaba-gaba a jerin matsalolin da ke kawo ta'addanci a nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya inda yake ganin cewa wajibi ne a yi tsarin da zai sanya cewar malaman addini sun riƙa yin wa'azi na gaskiya da adalci domin kawar da tashe-tashen hankula irin wannan daga ƙasar ta jordan na tuntuɓi ministan tsaro na najeriya general mansur dan ali domin in ji karin haske dangane da da taron ya gudana. Ejo, eh, ka gane akwai waɗansu muhimman abubuwa da ya kamata a yi waɗanda ya kamata a nuna cewa ta'addanci ba abu ne na gari ba kamar maganar wa'azi da kuma hidda tunani irin radicalization extremism kuma irin karshe abu da na magana a to yana cikin abubuwan da aka tattauna kuma an hito da ma'anoni da abubuwa da ya kamata za a yi waɗanda za su rage waɗannan abubuwa a tunanin mutane. Ba ganin kamar rashin adalci a ƙasa maganar Boko Haram an ce kashe Muhammad Yusuf shi ya kawo Boko Haram. Rigimar nan ta 'yan ƙungiyar Shi'a an ce a bada shugaban nan beli har yanzu ba a bada shi beli ba wannan ba ganin su ne matsalolin kuma wala umar yana cikin abubuwan da aka gano kamar da kace rashin adalci ga jama'a da kuma rashin gwamnati ta kwarai an kuma yana cikin abubuwan da yasa aka bayyana masa da cewa irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce an samu shugabanci na gari kuma yana cikin abubuwan da su ma ah, shugabannin suka fahimtar da taron cewa ana neman shugabanni su yi mutane adalci kuma an kama hanya kamar da ya gani a Najeriya cewa an fara samun galiba ga shugabanci na gari. Amma maganar Yusuf da kake faɗa wannan shi abu ne wanda yakan faru from time to time. Shi na maganar shi da kake faɗa wannan har yanzu yana kotu. To ba abu ne da zaka ce wai an riga an ƙara ba. Muna kai ne kuma mutane eh, su jama'an sun san kesin yana kotu. abin da yake kotu ba za a iya cewa a da shi haka kawai ba sai a rada kotu ta ba da karshe shari'a. Yanzu me ake fatar a ga ya faru a Najeriya idan shugaba Muhammadu Buhari ya dawo a ta fuskar ta'addanci ko yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ya kai ma Najeriya intaha a yanzu sakamakon wannan taron. to abin da za a ce kamar take ko abin da ya zama shi ne galaba da aka samu a wannan shine fahimtar da cewa ba wai ta dole sai soja ba wayan da kan jama'a na maganan cewa su san cewa ba addinin musulunci ba wai addini na ta'addanci ba ne ko kuma addini ne wanda ake amfani da shi ana kashe mutane da shi ba addinin duniyan da yake cancanta cewa ko ya bada dama cewa a kashe mutane cikinsu akwai littattafai da aka kaddamar wanda cewa ana son cewa limancin ma da kuma gabatar da wa'azi a ƙasa akwai yadda ya kamata a yi yana cikin abubuwan da muke fatar cewa za a ɗauka kuma jama'a su gano cewa ta'addanci ba abu ne na addini wanda ya kamata mutane su yadda ana amfani da shi ana sa su a ciki. Janar Mansur Dan Ali ke kenan ministan na Najeriya da ke halartar taron ƙasa da ƙasa na ta'addanci da shugaba Muhammadu Buhari ya halarta a ƙasar Jordan. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.